samu a gida? <laughs> To, ga shi nan dai. Daga A nan miki bayani da yake kwantar da shi na jin bacci yake ji. Ke baki san inda ake ajiyewa ba sai na je na ɗauko miki da girman ki. fat ɗinka ba. Kin manta yau Alhamis ranar ta ɗauri? <laughs> Ok, haka ne. Yawo. To Allah ya sa. cikin naka ba? Ai, al'amarin ne. Sai haƙuri kawai saboda nan kin san in baka gama ba idan ka je ofis sai abubuwa su zama chopped hmm? Yawa, ainihin na ganin ban san isha Amma akwai dama banki da nake ta so na baki ko? Alright. wannan na menene to dubu ɗari biyar ne ga shi nan ki je ki kashin ke na baiwa kuma yan san ku mata da yawan saye-saye da kayan shafe-shafe da ce tunda dai an yi wata contract an samu kuɗi kima barin ɗan baki shi a ɗinki ko? na gode Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara buɗe wani alhaji in tambaye kan hmm. sadiya ka shigo mana da yaro cikin gidan nan faɗa mun ko daga ina ka samu shi ke to haka ne zama ɗaurewa take aka ce sarki ya ɗaure alƙali ko wato akwai hanzari ba gudu ba shi ainihin rayuwa ubangiji yakan ƙaddaro maka ƙaddara ta inda kake tsammanin al'amari sai zama ba ta haka yanzu ba ni na kasa gane wannan bayanin naka ban ya ka fito fili ka faɗa mu ko menene a ciki to shikenan yanzu dai um, abin da ya faru shine ne ba wanda ya zo mana? Ba. Okay. Sure? Yes. Right. tunda na fahimci a matsayi kake ka ji abin da ya faru to ba wani abu ne ajiyan ka ne ke wata get him from my office ma ka daina wannan iyo saboda tuni ya daina razana ni ko zan tafi amma ka kwana da sanin cewa duk sanda na haihu zan kawo maka dan koyarka ma kanka mafita da ana ce maka ga yaki kana je ga gora Allah dan annabi dan Allah dan annabi ki saurara mu haka eh? wai me mai ke nufi da ni ne to wai ma wai me ke nufi da ni ne ne ne eh? da na ce maka ka bani biliyan biyar ka bani saboda ni kare na ne to amma na ce ki saurara mu amma da ta gida ne ta ce ka bata da sauri za ka yi ka bata amma saboda ni kare na ne ce ta yi abin da za mu gaskiyar magana shi ne wani yaro ke ɗauke shi kawai ɗana ne ɗanka zauna zauna zauna duk magana ba da gaba zauna ki ji dama kana da mata a waje ne ban sani ba Ni wannan dogon bayani bai taso ba wanda nake gaya miki dogon magana ce kuma idan ubangiji ya so zuwa wani lokaci za sanar da ke amma dai babbar magana ita ce kwana da san cewa ke tufa shi a gare ni ni ma tufa a gare ni ma'ana mu tare mu zama wa juna ta Well, you ci za a sanar da ke amma dai babbar magana ita ce kwana da san cewa ke tuka shi a gari salamu alaikum <laughs> yawa bari a zo a kai su ko ina wani makarantar ai na faɗa maka na ce maka a cikin gidan nan na yanke alakarka da yara na ko me na daunayi ni zan dinga yi ni ba ba ne. ni ma na wani kuma ina da iko a kansu gashi kuma kishiyoyin naki ba sa ne mm, ba komai idan na sake dawowa sai mu hadu to aje shi nan aje me kike so in dafa miki a'a ai ba na son komai saboda sai da na ci abinci na taho mm.

saboda matan nan da ka aje yarinya nan da ka aje a gidan nan ta hana ka sakar da kai da yan uwa hmm? ba mai shigo gidan nan sai dai daga kai sai ita sai 'ya'yanta hmm? mu yan uwanka shikenan su ba za su zo inda kake ba hmm? to watakila idan ka auri wata sai ta rungumi 'yan uwanka in takamarka don tana da 'ya'ya mata 'ya'ya mata ba gidan wani za su ba kuma shikenan haka za ka zauna baka da magaji eh? to watakila dole ne dan adam yarda da abu guda biyu na farko kuskure na biyu aikata daidai dukkan dan adam din da kika sani ajizi ne babu wani dan adam da zai ce yau ya rayu ba tare da yana aikata kuskure ba ina so ki haƙuri da abin da ya faru a kan majinki babu wani mahaluki da zai surrata surrin alhaji abbas face ke matarsa ba na zo in miki dole ba ne na zo ne in baki shawara idan kika yarda kika furta abin da yake tsakaninki da mijinki to ya daidai da kin ɗauki wuka kin daɓa cikinki saboda wasu abubuwa guda biyu da ba za su taɓa iya canzuwa ba na farko alhaji abbas mijinki ne na biyu shine baban 'ya'yanki idan ku kika yadda kika furta to ki sani ke idan kika tona asirin mijinki to kin tona asirin kanki duniya za ta zage ki za ta zage abin da kika haifa kuma za ku zama ababen kwatance shi yasa nake so dan Allah da ni da ke da shi muka san abin nan mu haƙa ƙasa mu zuba mu danne babu wani abu da zai saki fitowa wannan shi yasa na ce bari zo miki nasiha na kuma ji daɗin yadda kika saurare ni Allah ya miki albarka kuma na gode allah mana gafara baki daya kana tunanin abin da alhaji ismail ya faɗa min shi yasa na nasa duda a'a wannan kukan da nake yi na bakin cikin abin da aka yi min ne kuma ba zan yabe ba ba na son ka ba tunanin na kuma kusantanka ka ko da minti ɗaya ne babu wani abu da ta nuna min cewar bata hakura ba har wani ɗan koke-koke take tana cewa ta yi nadama ta yi nadama wato har na rasa ya zan ɓullo al'amarin domin da hanya da ake bi wa ɗan adam wajen lallami da kwantar da hankali duk kalmomin da zan faɗa masu kyau babu abin da ban ga yarinyar nan ba amma inda ka san ana kaɗa mata kangare gaba ɗaya maganar ba ta kanta yanzu abin da za a da abbas tunda ta da ta hanyar lallami to a fito mata ta ƙarfi ka tirsasa mata kar ka sassauta mata ka san mata su haka suke zuma ne sai da wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل Hacı. Geç Thank you. Ina wuni? na. Lafiya na ga kamar gidan makoki an yi jingun-jingun gidan? mana ɗauki Hello? Eh. Hello? Ah, hello? tafe da wa kuke waya wasu abokan cinikinmu ne wai kaya da aka kawo customs ne tsaye da shi shi ne zama ta shi ke nan a bar wannan magana yanzu kai da wayanka da dabararka da girmanka a matsayinka ka sa muke jin haushin yarinya ashe duk abin nan kai ne ka kulla shi ka hana yarinyar nan haihuwa saboda allah saboda annabi wato abin da ya faru shi ni ma ba da san raina ba ne likita mun zauna da shi kuma shawarar da ya ba cewa mafi alheri a juyar da mahaifar yarinya nan domin sau uku kenan in ta zo haihuwa sai an yi aiki kuma ina ganin in aka ce za a ci gaba to za a yi babu uwa kuɗi ba riba watakila a rasa abin da za ta haifa a rasa ita kanta bisa ce gara dai a yi wannan din a haƙura ya'ya da allah ya bayar allah ya musu albarka hmm. watan shi isanya kasa aka cire mata mahaifa watan ita da haihuwa sai dai ta ji a makwabta amma ita ta gama? Hmm? kuma amma ka sa muke ta jin zafin yarinya hmm? muke ta jin haushinta ka ki yadda ka saka ta cikinmu muna jin haushin yarinya muna cewa ita ce ashe kai ne hmm? to shi kenan dai a dai haƙuri kawai allah ya rufa asiri haka ne kuma baka kyauta min ba a matsayina na amininka an ya kamata ka fara tuntuɓa kafin ka tunkari gidanka da wannan yaron al'amarin ne ya zama min can kace kare na kasa bambance ina gabas take ina yamma take a cikin wannan al'amari duk da ka shirya kuma ubangiji sai zai hude banda za a alaji abu kar ka samu damuwa mu haƙa mu binne tare da kai babu wanda zai san wannan abin har abada saboda ka yanzu da na tashi daga ofis zan ɗauki yaron ni in tafi da shi gidana

wata yan magana ce da ni to ni bari in ba ku guri ah, ah, ka a ran ah, i zaman ka eh. ai maganan ai duka ɗaya ce da kai da shi ba ka tashi ba ba aminin ka duk abin da yake ciki ai kafi kowa sani ka san wata yarinya hannatu ce eh to akwai da yadda da ta yi aiki a gargashin ofis dina to me ya haɗa ku da ita ah ana dai zaune lafiya kuma sai ta ce wai ita dai za ta bar aiki kawai ni abin da ta ce da ni ka kore ta daga wurin aiki ai ni ban kore ta ba ana dai zaune ana aiki lami lafiya ta ce ita ta gari ta bari na abin da na sani inda wannan halittun shi to abin da nake so da kai duk yadda za a kai kokari ka da ita wurin aikinta saboda yarinya yarinya kirki ce ni na fuskanci halayenta na gari ne kuma duk mutumin da ya ce yana son iyayenka ai ya gama maka komai ba ka gani ba abin da yarinyar nan ta kawo tambofi ne guda biyu to kai kokari ka da ita lamarin nan fa yana nema ya zama ya dan yawa kuma ani yi abin nema nata kin ga bari ki ji daga yau kar ki kare yadda ki bugo min waya kin gane ya ishe ki haka wai mene ni matsala ta da kai ba maganar arziki da kai a bangaren shaidu ba ni da matsala saboda matarka ita ce shaida ta ta farko sannan mahaifiyarka da take shirin zama shaida ta ta nan ba da dadewa ba ina shirin gabatar da kaina a matsayin mahaifiyar ɗanka a gun mahaifiyarka na tabbatar ba za ta karyata ta lafiya dai ina magana kai shuka shi my dear